sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة بلالة وكل بلالة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul zuma karatunmu na jiya mun tike ƙarshen aya ta 71 <clears throat> bayanai da Allah subhanahu ya yayi game da yadda za a gargada kafirai zuwa wutan jahannama tawaga tawaga mun ji irin yadda Allah zai ba da umarni a kora su zuwa ga wuta ana tafiya da su zai a tsaye da su a yi musu tambayoyi sashi sai ya hau zargin sashi wannan zargi za su yi ta zargin junansu da abin da suke zargi har lokacin da suke rayuwa a cikin wuta Allah ya tsare mu ayyuwansu a bakin wuta za a tambaye su shin manzo mai gargadi bai zo musu ba za su ce na Allah an zo mana an mana bayani mun karyata duk lokacin da suka yi kwalala a cikin wuta mala'iku da su tambaye su waɗannan laifukuka da kuka aikata waɗanda su ne sanadiyar shigan ku wuta ba a zo an muku wa'azi a kansu ba za su ce an mana duka wannan abin da ke tsinkayar da kowane mai hankali daga cikinmu shine duk lokacin da mutum duk lokacin da mutum ya ji kira na Allah kira na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya amsa in amsawar matsala ce damuwa ce azaba ce wanda ya imani da Allah zai yi aiki na kwarai yana daga cikin tabbatuwar imaninka shi ne yin nagartattun ayyuka wadda ya yi ayyuka na kwarai ya tsira duniya da lahira Allah ya sanya mu cikin wadda za mu rabauta a ranar alkiyama Allah ya tsare mu daga azaba yau za mu tashi a farkon aya ta 72 to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين نعم سبعين دقيقتين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نعم. فنعم أجر العاملين الله يتشي وسيك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله يتشي ذا أي نبن جرمه ga wadda suka ji tsoron ubangijinsu suka kiyaye dokokin Allah ilal jannati zumara zuwa ga aljanna tawaga tawaga idan mutum ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ranar alkiyama yalla koyi shine ma'anan khafizatun rafi'a idan aka yi tashin alkiyama Allah ya ce wannan rana ta alkiyama batun tana saukar da waɗansu ƙasa darajar su ƙasa tana ƙasƙantar da su rafi'a tana ɗaga darajar waɗansu wani haka ana mishi kallo a duniya shi ba kowa ba ne zai bayyana ma kowa shi kowa ne ranar tashin alkiyama da ka ga yana tafiya mala'iku suna binsa suna mai rakiya za ka gane bambancin wannan rakiyar da rakiyar combo akwai bambanci ko babu rakiya ne na girma ba wasiƙan labi na da ƙaurar za a raka waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin Allah ilal jannati zumaran zuwa ga aljanna jama'a jama'a hatta idza ja'uha Allah yake har lokacin da za su iso bakin kofan shiga aljanna wa futihat abwabuha an riga an bude kofofin aljanna wa kana lahum khazalatuha masu gadin aljannan sai su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku in aljanna eh kana tsaye mala'ika zai ce amincin Allah ya tabbata gare ka jama'a mun fahimta sai mutum kun ji daɗi kun dace aiki ya yi kyawun fada kulu haka ku wuce ku shiga aljanna kuna masu dawwama har abada amma ai mun ji irin tambayan da aka ma yan wuta daga lokacin da mutum ya dace da rahamar Allah malam za ka ga mulki a suratul insan yake cewa wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah yake in aljanna a cikin gidan aljanna wa idza ra'aita samma in ka kalli can cikin gidan aljanna ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ke za ka ga ni'ima da mulki mai girma ba wani mai mulki da zai samu dama irin damar da ɗan aljanna zai samu Allah ya samu na gada a cikin ina jin suratul hadith يوم ترى المؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم أيمانهم بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم نعم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم الله أكبر قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم الله أكبر فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب نعم. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وقررتم الأماني إيه. حتى, حتى جاء الله الغرور فاليوم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الله يسي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الله يسي أولا رانا تألك ياما ذاك جمؤمني ماذا ga ماذا yas'a nuruhum hasken su na gudana baina aidihim wa bi gaban su da daman su kowane gefe hasken su suna tafiya a cikin bushirakumul yawma mala'iku da su albishirinku al yawma a yau innan ta tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha kuna da gidajen aljanna wadda koramai suke gudana a ƙasan waɗannan gidaje za ku dawwama a cikinsu zalika alfawzul azalika huwa alfawzul azim wannan kuma shi ne babban rabo mala'iku ne suke gaya wa aljanna bushiraku ku yi farin ciki albishirinku al ma a yau jannatin tajri min tahti hal anharu kuna da gidajen aljanna wadda ƙoramai suke gudana a kasan waɗannan gidaje khalidina fiha abadan khalidina fiha za ku dawwama a cikin waɗannan gidajen mumini yana tafiya a cikin haskensa mala'ika yana ce ka ji ka yi farin ciki ka yi bishara gidaje ne aka tattalar maka na aljanna ƙoramai na gudana a ƙasan gidajen su kuma suna tafiya a cikin wannan haske me yasa ya samu wannan saboda ya yi wa Allah ta yau mataral mu'minina wal mu'minati yasa nuruhum bayna aydihim a bi aymanihim bushrakum al-yawma jannatun tajri min tahti al-anharu khalidin fiha dhalika huwa al-fawz al-azim wa yawma yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu Allah ya tsawa wannan rana kuma munafukai maza da munafikai mata za su dinga ce ma waɗanda suka yi imani a ranar ai kowa ya san matsayinsa ga muminai suna tafiya a cikin wannan haƙƙi Allah ya samu na cikin yau mai kulul wani wal lillazi na amanu a wannan rana munafukai maza da munafukai mata suna ce ma waɗanda suka yi imani suna bin su a baya unzuruna na ƙasa bismin nurikum ku ɗan jira ne mu yi tafiya a cikin hasken ku tun da munafiki ba da haske ya gama munafircinsa a rayuwar duniya ya zalunci kansa ya cuci kansa to idan akwai wanda ya sani sai ya roƙe shi wani e eh, kaɗan jira ni nima in yi tafiya a cikin haskenka idan kai nisa ba zan ga inda zan taka ba kilar ji'u ra'akum faltami su nura sai a ce musu a'a munafukai ku koma baya ma'ana ku koma duniya ku je ku nemo hasken ku su ma ba anan suka samu hasken ba aiki suka yi aka tanadar musu da hasken jama'a mun fahimta duk abin da kaji ana cewa ana samu a aljannan nan anan ake nema ba sai an mutu ne ake samu ba anan ake tanadin sa a nan duniya ake sa in ka ɗauka duniya wajen neman abinci ne kawai da ka sha mamaki a duniya ake neman aljanna yadda za ka nemi abincinka abin shanka lafiya sutura wajen zama duk waɗannan abubuwan kana da bukatar su a lahira a lahira ba wadda zai sa maka suturan kyauta sai aikinka ya samar maka da sutura ba za a baka ruwa ka sha ba sai aikinka ya samar maka da ruwa ba za a baka wajen zama ba sai in aikinka yadda ka zage kake neman duniya to ka zage fiye da haka wajen neman lahira yau mai kodar munafiku na wal munafikatu ranar da munafukai maza da munafukai mata za su dinga cewa lillazi na amanu ga waɗanda suka yi imani unzuruna na kata bismin nurikum ku ɗan dakata mana ku jinkirta mana ku jira mu na kata bismin nurikum mu haska hanyar mu da hasken mu yi tafiya a cikin hasken ku uwara a kun sai a ce ku koma can baya faltani su nura ku je ku nemo haskenku suna wannan maganan Allah ke fa duriba bainakum bisu sai a sha makance tsakanin da wata katanga lahu babu wannan katangan tana da kofa batinuhu fihi rahama ta ciki nan rahama take wa zahiru ta bayansa min qibalihi al'azab tanan azaba take an sha makance tsakanin yunadunahum sai su fara daga murya suna kiran waɗancan mumine alam nakum ma'akum to a duniyan ba tare da ku muke ba masallacinmu ba ɗaya da ku ba makarantarmu ba ɗaya da ku ba ba tare muke kowane irin aiki ba kalubala sai muminin su gaskiya ne komi tare muke yi walakin na kun sai dai ku fatantum an fusaku kun fitini kanku kun fitini rayuwar ka wani tashin hankali yake zuwa mishi dole wani kuma shi yake tada hankalinsa da kansa ka bibi matsalolin da mutanen suke ciki da yawa su suka tashi hankalinsu ka ji a waje kaza ana yin ka filaye kai da ba ka da dubu ashirin a ƙasa me kai ka zuwa kaga ana yin ka filaye ba neman ka tada hankalinka ba ne idan ka je ka gani ba daga nan za ka ce bari ka je ka ci shi kai maka sayar komi a rayuwa da lokacinsa duk damar da ka samu a duniya ka yi amfani da damar ka kar dama ta zo ka yi sakaci da ita duk abin da kuma ba yadda za ka yi ka fita harkarsa ka duk abin da ba ka da hanyarsa ka fita harkarsa ka yi abin da ke gabanka walakin na kun sai dai ku fatantun an kusa kun kun fitini kawunanku da munafirci rashin gaskiya kafirci wata rabbastum kuka yi ta dako ku ga mai zai afko mumine ya sa ko da shi gani yake yi yana jira ya gani addini ya zai kai eh, wata rabbastum suka yi ta dako shi munafirci haka yi. wartabtun kuka yi ta kokonto da shakka a kan al'amarin addinin Allah wa garratkumul amaniyu burace burace ya rufe ku hatta za a amrullah faɗin sai ga al'amarin Allah ya zo da mutuwa ta zo tun yana nan yana ta connection yana ta connection tsakaninsa da mala'ikan mutuwa bai wuce awa biyu ko awa uku ba wa garrakum billahi garu mai rudi shedan ya rude ku ga barin ubangijinku fal yawma la yu'khadhu minkum fidya Allah zai ce a yau ba za a karbi fansa a gunku ba wala min alladhina kafaru ba za a karba a gun kafirai ba ba za a karbi fansar munafikai ba ba za a karbi fansar kafirai ba ma'awakumun naru wuta ita ce makomarku hiya maulakum ita ce majibanciyarku ita ce makomarku fa bi isal masir Allah ki makoma yayi muni jama'a mun ji to kaga ga yadda ake rakiya wa mu'minai ga yadda kuma ake gargada munafikai da kasa kuma su masu imani kaga yanzu muna karanta za su shiga aljanna ana ce musu salamun alaikum bai buto yanzu can an gama hisabi za a raka su kofan aljanna nan ma ana ta musu bushurakum al to haka ran da aka zo fitar da ransu ma ran da aka zo fitar da ransu الذين تتوفاهم الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين الله يكي وأن الملائكة سكيزوا كربرانسو سنة أركتي سنة أبتتي با كافرتي با شركة با منافرتي يقولون mala'ikun da su ce musu abun karɓar rai fa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku udkhulul janna ku shiga aljanna ma'ana makomar ku aljanna kaga a wajen karɓar rai ko to gashi a wajen rafiya gashi a wajen shiga aljanna suna ma cikin aljannan ba suna zaune a cikin aljannan suna zaune a cikin aljannan mala'iku sukan shigo su dan duba su a cikin gidan aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum سلام to bayan an shigar da su aljanna kuma ana ci gaba da rayuwa a gidan aljanna Wani mala'ikatu yadkhuluna alayhi min kulli bab mala'iku za su shigo musu ta kofofin gidan aljanna kowa shi kofa mala'iku za su shigo sai ce musu assalamu alaikum mala'ika na so ka dire sallamu mala'iku kai na bi ma saboda hakuri da kuka yi a duniya fa ma uku badda madalla da kyakkyawan gida na ƙarshe gidanka na ƙarshe na ƙarshe a ce aljanna ne Allah ce madalla da wannan gida to ka kashi nan anan za a shiga aljanna ana ce musu salamun alaikum za a ɗauki ransu ana ce musu salamun alaikum suna cikin aljanna ana ce musu salamun alaikum لا يسمعون فيها لجون ولا تأثيما إلا كيلا سلاما سلاما آمين آمين كما إن جن سورة الفصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون رسلا من غفور رحيم الله يسي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وأن سكتي الله شيني أبنجي مكما سكتي أيوان دكا أكل هكا بس تنزى با بس هذا الله دواني الله با tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su sassauko lokacin karɓar ransu Allah ka kafu wala ka hazanu da su ce musu kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki daga lokacin da mala'ika yadda mala'iku suka bayyana ma wanda za su ɗauki ransa in mumini ne abinda za su fara ce mishi wani ka kwantar da hankali. wani karkara zana wani karkara zana karkara zana kar kuma ka yi baƙin cikin abin da za ka bari ‘ya'yanka gidanka duk abin da za ka bari kar ka yi bakin ciki Allah ta kafu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albishir ku yi farin ciki da aljanna wadda aka alkawarta muku aka tanadar muku kwantar da hankalinka muna maka albishir da akwai aljanna a gabanka nahnu awliya'ukum fil hayati duniya wa fil akhirah mu masoyan ku ne duniya da lahira ba abu da zai baci kwantar da hankalinka walakun fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku ke so yana dan a cikin gidan aljanna walakun fiha ma tad'una duk abin da kuka yi da'awarsa za a kawo muku a gidan aljanna Allah sai ce nuzulan min gafurin rahim liyafa daga mai gafara mai jin kai <laughs> walimar Allah ai walima ce Allah ke to liyafa daga Allah akwai abin da za a rasa wallahi malam abin da ke kan mu imani da aiki mai kyau kuma wallahi karka ɗauka wannan abin wai yana da nisan lokaci wallahi karka ɗauka yana da lokaci karka rudu da shekaru karka rudu ka tsaya ka yi imani ka kyautata imaninka ka kyautata aƙidar ka kyautata manhaji da kake tafiya a kai ka kyautata ayyukanka to kaga lokacin da za a karɓi rai <clears throat> ga yadda mala'ikun suke rarrashin masu imani ana isar da amincin Allah gare su <clears throat> an tada su an musu hisabi mala'iku sun musu rukiya an kawo su kofar aljanna mala'iku suna musu jinjina an shiga aljanna ana cikin rahamar Allah Allah ya ce wasiƙan labinar ta ƙaurar bakon ilal jannati zumara za a raka waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka kiyaye dokokin ubangijinsu ya zuwa ga aljanna jama'a jama'a hatta ila ja'uwa har lokacin da suka zake wa aljanna wa futihat ba an riga an bude kofofin aljanna wa qala lahum khazanatuha masu gadinta ita aljanna sai su ce salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku mutum kun ji daɗi aiki ya yi kyau hankali ya kwanta fadukuluha kalibin ku shiga aljanna kuna madawwama wa qalu sai yan aljanna suke alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alkawarinsa dama ba ya yi alkawari ba za su ce to Allah ya cika alkawari Allah ya cika mana alkawari dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya cika mana wannan alkawari dama alkawari ne in ka yi imani ka yi aiki mai kyau Allah ya yi alkawarin aljanna kuma na yi filifin lafin mai'a Allah kuma bayi sabawa to yau gashi 'yan aljanna sun tabbatar Allah ya cika musu alkawari a suratul araf har ma suna gaya wa 'yan wuta mu dai alkawarin da Allah ya mana mun same shi tabbas gashi a ƙasa kuma kun sami naku kuma an fahimta wala da ashabun jannati ashaban nari am qad wajadna am qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين كان الجنة ذات كريئة موتى su ce musu mu dai abin da Allah ya mana alkawari mun same shi tabbas ga alkawarin a hannunmu Ba hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haka haka ne kuma abin da Allah ya muku alkawari kun samu da gaske kalubala in mutum mun samu to ga yau ga ɗan aljanna a cikin aljanna wa kalu suna cewa alhamdulillahi labi sadakana wa'adahu dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wadda ya gaskata mana alkawarinsa wa auratana al-arba natabawwa'u min ta haisu na sha, ya gadar mana da bayan ƙasa, ya gadar mana da gidan aljanna natabawwa'u min ta haisu na sha, za mu yi walwala a aljanna yadda muke so ka san ko a cikin gari ne akwai inda in ka bugun za a ce ba a tsayawa a nan, haka ne ko ba ka ba keep move <laughs> eh, kar ka tsaya a cigaba da tafiya haka ne ko ba haka ba to shine ma'anar na tabawwa min aljannati haisu na sha ba wani gun da za a ce nan ba a tsayawa ko ba a shiga kafa arama <laughs> eh ko ta ina yanzu ko fada ta je akwai gurin da baka isa ka je ka shiga ba wuraren suna nan da yawa to a lahira in aljanna za su ce mun gode ma Allah ya cika mana alkawari an gadar mana da komai za mu walwala yadda muka ga dama a cikin ina jin suratul fatir ne jannatu adanin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وكان الحمد لله الذي الحمد لله الذي أذهب أن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب a suratu fatima da Allah ya magana ɗan aljanna sai ce jannatu adanin yadkhulunaha aljanna ce wadda za su shiga yuhallawna fiha min asawira min zahabin za a dinga musu kwalliya da mundaye na zinari a duniya ne in ka sa warwaron za ka ga bai kyau ba yana daga cikin kayan ado da Allah ya tanada ma ɗan aljanna mundaye na zinare da azurfa wa lu'lu'a Allah ce da lu'lu'u wa libasuhum fiha harir tufar su a gidan aljanna Allah yake harir ne wa qalu sisti alhamdulillahi alladhi azhaba anna al-hazan dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki gaba shi wannan bakin cikin jarrabawa ne Allah ya sa mu bayi ba za a shiga aljanna ba sai an cire sai an cire shi wani za'ana ma fi su duri himmin gillin Allah ce za mu cire duk abin da ke cikin zukatansu na bakin ciki kyashi a tsada Allah ce za a cire ba za ka cikin aljanna kuma wani ba ta haushi ba shi haushin dama an sa shi ne a matsayin jarrabawa a ga ina ne za ka iya dannewa ina ne ba za ka iya dannewa ba ina ne in ka gani ima ta wani za ka iya godiya ma Allah akan abin da ya maka wanne ne ba za ka iya ba jama'a mun fahimta to ba a shiga aljanna duk sai an cire waɗannan ababen al'adu shi yasa na da yawa man sigir mata sai su dinga damuwa wai in an ce mijinsu na da mata da yawa aljanna su sun ɗauka yadda ake kishin a duniya haka da a yi alahira ai alahira za ki rayu da mijinki ne ba ki san ma da wata ba rin ba ku misali yanzu za ka samu mahaifiyarku ta haife ku kun kai ku bakwai ko ku goma yanzu a cikin yan uwanka da ta haife ku akwai da yake kun fahimta babanku ya haife ku wata ilku goma kana jin yanzu don kun haɗa baba da wane matsala ne irin ya tattare maka waje to a mijin ma da Allah ya ga dama da wannan tsarin zai sa musu sai aka sa kishin a matsayin jarrabawa amma ba ku fahimci maganar ba ko yanzu ai ku goma da ka samu abun mamanku akwai wani wadda ya sha gabanka akwai wani wadda za ka tashi magana da mamanka a ce to ka jira sai wani ya gama akwai wani wadda za ka ga babanka ya sai maka sai an gama da wani tukunna a saurare ka kana mu'amala da babanka ne kamar kai kaɗai ne babanka to inda Allah ya ga dama yadda ya sa kishi a wancan layin da anan ma ya sa kishin to yadda kaga ku goma nan wani bai damu wani ba ko ku ɗari ne haka da ku zauna ba ruwan wata da wata amma kun gani yanzu kana jin haushin yayarka don maman ku ɗaya to haka yadda baki jin haushin yarki don baban ku ɗaya ko mamar ku ɗaya haka za a cire shi in an je lahira ita ma wannan ɗin don mijin ku ɗayan ba matsala domin ba za ta sha gaban ki ta ko ta ina yanzu kai in kana hulɗa da maman ka ma ba sai wani lokaci ne ma ka tana ashe ma wani ma maman ku ɗaya ne? haka ne ko ba ka ba kana mu'amala da babanka kakan tuno ma da yanzu Wani ma kawai kana hulɗa da shi ne zama mun fahimta to haka ne saboda haka wannan kishin jarrabawa ce Allah ce za a cire ta kafin a tafi can za a cire ta eh. wakalu za su ce alhamdulillahi lazi a zahaba annal hazana dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wadda ya cire mana damuwa da bakin ciki inna rabbana la gafurun shakur ubangijinmu mai yawan gafara ne mai godiya ga masu da'a la ya masu na fiya nasabun wahala ba zai shafe mu a cikin aljanna ba a ce yau kayi aiki ka gaji ka dawo daga ofis a gaji wala ya masu na fiya gajiyawa a yi aiki a gaji ko kuma a kasa yin abin da za a yi Allah ce babu ɗaya da zai shafi ɗan aljanna akwai abin godiya ko babu to haka aljanna take ثم تسورة ما نامن تسورة نما الله تشوانا أنا ما في صدور من كل فجر من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله يكي ونزعنا ما في صدورهم من جل زامو تشري دون أبن دكي تكين زكاة تنسو نكاشي دجن هوش تجري min hatihimul anha, ƙoramai na gudana a kasansu a cikin gidajen aljanna wa kana alhamdulillahi alladhi hadana li hada da su ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan ni'ima wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu zan masu iya riskan wannan alkhairi na aljanna ba idan ba don Allah ya shiryar da mu zuwa gare shi laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq hakika manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya wa nudu sai a kiraye su an tilkumul janna waɗannan gidajen aljanna urin su muha ku gaje su bai ma kuntum ta amalin saboda aikin da kuka ta fi yan aljanna kala kala godiya ma Allah an cire mana damuwa an cire bakin ciki karamar ni'ima ce ba karamar ni'ima ba ce yau kana rayuwa ba damuwa wani ba zai baka haushi ba eh wani ba zai baka haushi ba <laughs> eh. Allah ya sa muna garbo a aljanna Allah ya sa muna garbo a aljanna Allah ya yake wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alƙawarinsa wa auratana al-ardh natabawwa'u min al-jannati haythu nasha Allah ki fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da sakamakon masu aiki aiki ake bukata aiki ka tashi kai aiki Limit limithli hadha falyamal al-amilun Allah tana su aiki su tashi ya tana falyatanafasil mutanafisun ayi gogayya wajen aikin alkhairi wannan yayi wannan yayi wannan yayi kai maka tashi idan aka tsare wannan shine za ka yi ƙarshe an je ana godiya a cikin irin waɗannan ni'imomi jama'a waɗannan fiskoki ubangiji ya haɗa mana su a aljanna Allah ya sa yadda muka taru haka mu yi tarayya a cikin gidan aljanna mu yi tarayya a gidan aljanna Allah ya sa muna da rayuwa ta yi ka shiga aljanna rayuwa ta yi eh illa kilan salamun salamu alaikum mala salamu alaikum eh, eh wala da mu eh, shi ke an huta da komai ba wani cefane eh aka ne daga mutum ya zo yana magana yana so sa kai cefane eh, cefane شوفي الله يجي وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله يسي وترى الملائكة حافين من حول العرش ذاك ملائكو أتي ويد العرش الله يسبحون بحمد ربهم سنة تسبيه هذا قودي ما أبنجزيز وقضي بينهم بالحق أن يهكنتي أكانين سدى أدت دكا باي ba mai barin gun sai an mai adalci cikakkiyar adalci adalci sai Allah abin da ka yi mai kyau ko maras kyau abu na farko dai za a zo da abin a rubuce za a zo da mala'iku da za su ba da shaida akan ka aikata abin. gaɓoɓin da ka aikata abin da su da a ba su dama su yi magana za a ɗauki aikin da aka rubuta a baka kuma ka duba ka yi ko baka yi shi ne ikra cika ba ka fara nafsika sannan a zo a ce waɗannan ayyuka kuma a auna su a auna su domin wani aikin za ka gan shi ƙarami amma na da nauyi idan an auna su annabi ya ce kai ma a auna ka a gan nauyin nauyinka na tauhidi annabi ya ce za ka ga ƙato rungume ne amma in an ɗora shi ba zai ja abin da fiffikin sauro zai ja to dare da rana a cikin bokaye a yi binne binne a nan a yi yanke yanke a can a yi siyarce-siyarce a can imani ya tafi tauhidi ya tafi da a yi hukunci tsakanin bayi da adalci wakil alhamdulillahi rabbil alamin sai a ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai waɗansu malaman tafsiri suka ce duk filin alkiyama ne za a yi godiya ma Allah har 'yan wuta ganin yadda aka musu adalci za su yi godiya ma Allah saboda an tsefe komai ɗaya bayan jama'a wannan shi ne karshen suratun zuma, abinda muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lada wadda muka yi kure ban gane ba kuma ba ku gane ba Allah ya fi mana a yau kuma ni zan ajiye nawa zuma na <laughs> gobe malami na malam usman aliyu kuma zai dora nashi insha Allah abubuwan da muka gabatar Allah ya karba mana wadda suka rage ubangiji ya tausaya mana ya karba mana kurakuran mu da laifuffukan mu Allah ya yafe mana Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan alkhairi waɗannan kwanaki da suka rage mana akwai bukatar ƙara jajircewa abinda malamai suke cewa gwargwadon yadda ka suke kwanakin ramadan to gwargwadon yadda ya kamata ka dinga hoɓɓasa a kowace rana irin ka na jiya to yau ka daɗa a na jiya abinda za ka yi gobe ka daɗa akan kan na yau waɗannan kwanaki masu albarka daruruwa masu albarka suna tafi gaba gare mu zage mu dage mu kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa mu saki jiki mu yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu yi aiki da dukiyarmu da lafiyarmu da duk wata baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu domin mu ga mun riski alkhairin da ke tattare da shi eh, da wannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah ya ƙara rayuwar mu albarka Allah ya ƙara zuriyar mu albarka Allah ya shirya mu shirya mana mu. ubangiji ya tabbatar da mu da zurriyanmu akan imani da ayyukan alkhairi malaminmu Allah ya musu albarka Allah ya ma zuriyarsu albarka Allah ya shiga cikin al'amarinsu shugabanni da jagorori Allah ya musu jagora Allah ya musu albarka waɗannan zaɓaɓɓun shugabanni namu Allah ya shiga cikin al'amarinsu Allah ya yi riko da hannunsu Allah ya ɗora su a kan turba da take mafi alkhairi ubangiji ya ba su daman jagoranci na alkhairi wadda za su yi alfahari da shi duniyarsu da lahirarsu Allah ya ƙara ƙasar mu albarka Allah ya saukar da albarka na ƙasar nan Allah ya saukar da aminci da zaman lafiya a cikin ƙasar nan waɗanda suka yi musharaka wajen gabatar da waɗannan darussa da kuma karatuttuka Allah ya musu albarka wadda suka taimaka Allah ya taimake su wadda suka taimaka Allah ya taimake su 'yan gidajen rediyo gidajen tv ta kowace fiska in social media Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya karbi ayyukanku Allah ya sa sakamakon su gidan aljanna armamu ma Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya karbi aikin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Amin.